أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين a yau sha takwas ga watan zulhijja jiran manzon Allah sallallahu alaihi kai sha bakwai ko sha bakwai ga watan zulhijja jiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa kuma yana da kyau mu rika ruwa da ibar ibar kamar yadda muka yi magana cewa alkayyisu man ittabara bi ghairihi mai hankali shine wanda yake asuwa ga wani kudi ba yau rana ita yau akai sallah ta zama har ta zama sati guda bayan ta wuce kenan to wannan kwanakin da suke ta tafiyan nan ana so mu rika ba su ibra wato mu ne suke tafiya kullum aka juya aka tafi mu ne dai ke tafiya allailu wan nahar matiyatan fa asinu sayra bihima ila Allah ta'ala dare da yini kawai kaman abun hawa ne ana takawa ne ana tafiya kawai kowa na tafiya zuwa kusa da kabari dan haka kowa yayi kokari ya kyakkyawar tafiya akan wannan tafiyan mai kokari mu samu mu kyakkyawar tafiya a cikin dare da cikin yini lokacin da wasu suka shagaltu to mutum ya kokari shi ya zama duk sadda lokacin nan ya wuce akwai abin da mutum ya gabatar kafin ranar nadama yau matubular sara'ir to sau da haka waɗannan abubuwa kansu ya kamata mutum ya rika lura da su ah, yau da naga ruwan nan je ina jin sai da yi maganan nan wani yake cewa wani irin matsayinsa yadda ya ga yadda matsayinsa yake da girman da yake ciki mana aka ce ya mutu aka kwana ruwa aka ce za a yi jana'iza karfe tara na safe karfe tara na safe ana ta ruwa masu gina suka aiko suka ce su sun gama gina su fa cikin ruwan nan aka ce to abinda za a yi kawo wadanda ke nan a lallaba a kai shi aka lallaba cikin ruwan na kai shi makabarta aka cewa ya yi filin gidan shi inda ba gini inda ba gini kawai kuma idan wani ɗan takara daga wajejen su zai fito in ba a je gidan shi ba kawai bai ma san da kai ba in ya ce kai ne kai ne malami ne har ya gano wurin na to ka ko amma yau ana ruwa an cire shi daga cikin wannan duniyar gaba daya an ɗauke an kai makabarta cikin ruwa an ajiye a cikin ruwa in ana raye a ce ya ce a fito ya shiga ruwan nan ya taka ko za a wani wuri ko min girman wurin ne ce ma cikin ruwan nan zai dai tafi wannan mai wannan matsayin ga kuɗi ga faɗa ji ga matsayi ga dukiya a ji to yanzu ƙarshen ta cikin 'ya'yan nan ban ce ba ban sani ba amma amrun mumkin ne wani shi kuma ya kwana bai bacci ba in ya kwana bai baccin nan ba ƙarshen ta tunanin nawa zai samu in an yi rabo yake yi ba wai tunanin ba bai baya gidan nan ba wani yana iya kwana bai bacci ba amrun mumkin tunaninsa in an yi rabo shi nawa zai samu to saboda haka mutum ya yi makan shi wani abu ka yi abin da za ka iya kafin lokaci ya kuri kaba da fawatil hawaii idan daman nan ta riga ta sulle ba a dawowa ni dai kullum ina maimaita mana ni abin da ke man tsoro wallahi da a ce lahira in an je ana dawowa bayan an gano to da da dama dawa, amma kuma mutum ya riga isa can ya isa gidan abadan sarmadi Abadan, sarmadi shi ne masu turanci ke cima infinity ba lokacin da za a ce an gama shi a da parallel life in an tafi ba ta da ƙarshe farar da za ka yi ƙarshen parallel to an tafi kenan da za a dawo ko kuma da mutum in ya gane zai dawo a ce ya gyara da da dama dama to kuma ba sai an daɗe a can ake gane an yi kuskure ba radda mutum ya shiga kabari kafin wanda suka ajiye shi su dawo gida fa ya gane kai da kafin ma ya shiga kabarin tun daga lokacin cire rai wancan abu da aka ce da wahil maut guda uku nan lokacin da za a cire rai kafin a cire daga yadda mala'iku ke sauka gidan mutum zai gane wace irin mutuwa zai kuma shi wane ne wallahi daga yadda mala'ikun suka zo tun daga shigar da suka yi mutum zai gane yaya za su haɗu da Allah wace irin ɗauka za a ne daga ganin mala'ikun kuma ku duba fa ɗaukar ran nan da aka ce mala'ikun nan sai sun zo wani wurin aka ce iya ganinka wani wurin aka ce dubu ɗari bakwai dubu ne eh? dubu saba'in dubu saba'in dubu saba'in to dubu saba'in ai ko an ce iya ganin kama bai bata ba dubu saba'in tun da dubu saba'in suka taru kafin ka ga karshen na baya kana daga kwance dubu saba'in ka ga karshen na baya zai wahala su zo su kewaye gidan nan to kai ko ka san ashe daukar rai kanshi wani abu ne na musamman wurin Allah domin dai ko shugaban kasa ne aka ce ya je wata jiha da sojoji dubu saba'in kasar akwai matsala akwai abin da za a yi wannan gari ko dai ana jin tsoron shi in ya je wani abu ya faru ko ko in ya je zai bada umarni a wani abu a wurin to balle daukar ran mutum shi kadai mala'ika dubu saba'in su zo daukar ran nan ashe daukar rai wani abu ne muhim babba to kuma sannan a sa mutum a cikin kabarin nan yana jin takun wanda suka aje shi yana jin maganan wanda suka aje shi kowa da ya magana in ya san shi in ya yi magana ya gane wannan wane ne ya magana wannan wane ne ya magana yana cikin jin wannan mala'ikun nan za su shigo daga nan kuma sai yadda hali ya kasance to kafin wannan ranar ne ake iya gyarawa amma in mutum ya riga shiga kabari magana ta kari to kuma abu ne labudda min mahma qala layl wala budda min tulu'il fajr yadda dare ya tsawo wata rana gari zai waye wa mahama qala umru fala budda min dukhul al-qabr bi rayuwa ta yi tsawo to ko wata rana sai an shiga kabari ya man bi duniya ku shtagal wa gharrahu tul amal fal maut ya'ti fuj'atan wal qabr sunduq al-amal in an riga an shiga kabari ta kare kuma mutuwan nan sadda za ta zo sai sadda ba ka zartan ta sai ta faɗo sadda aka shirya za a zauna a mori sannan sai ta faɗo to sau da haka dai mu kula da waɗannan abubuwa mu ga yadda za mu yi abin da ya cancanta kafin kabala fawatil awaya jiya mun yi magana akan kafara ta wannan giba yau za a yi magana a shaddu anwa'ul giba nau'in giban da ya fi tsanani gibar da ta fi muni a shari'a wadda in an yi dafi kowace muni ita za a yi magana ailam akhil karim ka sani ya kai dan uwa anna min ashaddi anwa'il ghiba daga cikin giba wadda ta fi tsanani wadda in mutum yayi ta fi muni khawd fi aradi ahli ilmi wa du'ati ila Allah shine mutum ya kutsa ya rika yin magana akan malamai al ilmi mutum ya zama ta kawai kan malamai ne kuma wannan kun ga wannan shi ruwan dare ne wa yanzu dan duk wanda ka gamu da shi da ka ce menene matsalar kasar nan sai ce malamai shi malamai ya ce malamai su suka fi kowa hasada malamai su suka fi kowa ruwa malamai su suka fi kowa kwaɗayi malamai su suka fi kowa yawan aure malamai su suka fi kowa yawan saki duk sharrin da ka sani mutane sai sun dauko sun ce malamai kuma ba sa cewa malamai su suka fi kowa alkhairi lokacin da suke koyon karatu baka san sadda suka yi ba su zo su koya ba ko kuna jin wani na lissafo wannan ka taba ji wani ya ce kai ya kamata mu gane malamai ma suna da alkhairi domin za su je su yi karatun su sadda su kai ba su san ka ba ba ka san su ba su je su koyo abu su zo su tara ka su ce bari su koya ba su koyo addu'a su ce manzon Allah ya ce kaza wadda wani da ya tafi jiyo ta sai da ya wata shida tafiya wata shida dawo a shekara daya kai kana zanna za ce ma ga wata addu'a in kai aljanna in kai akan kare ma zanubai amma dukkan manta wannan alkhairin sai ya ce sai ba wanda ya ni ruwa saboda bai baka kuɗi ba ana jin wannan ko ba a jin mutane wasu na faɗi to sau da to amma kuma mutane na ganin kamar abu mai wasa ne giman malamai kaddara ma sun yi kuskure to ba su taɓa yin daidai ba kamar da zaka ji duk in an zanna wurin hira duk inda zaka ji ana magana da an ce ma menene matsala za ka an ce malamai ne malamai ne kasan nan kafin shugabanni su zo ma malamai ne in an yi magana shugabanni su ce ba a ga malaman ne ba sa gaya ma shugaban gaskiya su shugabannin na kiran malaman su ce su gaya masu gaskiya kuma ma a ɗabi'atan malamin ne za a kira ko shugaban ne zai zo da malam ku karanta tarihi can baya ku jiya abin yake da amma yanzu shi ne sai a ce ba a gaya masu gaskiya kuma kowa da wanda ya san yadda aka yi da wanda bai san yadda aka yi ba shi dai kawai zai ce malamai gaba da in kuma guda ɗaya mai laifi kowa ya mai laifi to sau haka shi ne yasa masifa ce a ila lallah da masu wa'azi suna kira zuwa ga Allah su kuma mutane na jifa su suna zagin su da ma'ana suna zagin su da fili suna zagin su da abin nan har a wasan kwaikwayo in za a yi izgili to da malamai ake yi ka auna za ka ga wasan kwaikwayo da yawa in an yi shi sai ka ga an sa malamai a ciki ana yi masu izgili ko kuma in za a yi wawanci sai a sa wani a ce malami ne zo da rawani da komi a yi wani irin wawanci a ce sai kwaga malamai fa a kone wannan na gazo da fikiri ake badawa bi ma'anar kalima to ya za a yi da wannan wa zalika li annaka shi yasa wani lokaci wani abun nan ba sai da wani malami ya littafin sai magana akan wannan menene na ahlul ilmi na manta su don littafin wani babba ne haka na kana da shi mala bakar ba yana da shi tashin farko da ya magana yake cewa cewa ya yi duk giba muni gare ta amma kaga ta giba kan malamai shi wannan dafi ne ma in mutum ya ci wannan naman ya ci dafin da ko dai ya aman shi tun anan duniya ko sai lahira ba wasa bane abun ba wasa bane al ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne don haka duk wanda ke fada da su in annabawa ma sun zo fada zai da su ba da za in ya zage su da annabawa na nan ma zagin annabawa zai idan aka gaya ma magana aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kaza sai kai kuma kace ce saboda ni ko kace me yasa malamin ya ce haka da annabin na nan ma haka za ka ce haka salo da ya magana misali yanzu ka ga ka dazu da muka yi karatu na aka ce man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin nan yana musulunci sai yayi yi ridda ya fita aka ce ku kashe shi kawai to amma yan boko wanda ba su ba addini ke masu jagoranci ba da sun zo sai su ce socially you know socially idan aka ce a haka to what is the benefit na ce a kashe shi me yasa bayan kuma sai je can ya ce karanto transliteration ya ce an ce la'ikara no compulsion in islam no compulsion so it means kenan an yi compelling din shi to islam saboda haka ya yi ridda a kashe shi mahaukaci wa ya ce ma ma'ana aya kenan wanda ya riga ya shigo cikin musulunci duk abin da aka ce yayi babu wani abu like compulsion a ciki shi yake zai yi to dole sai yayi daidai in ba zai ba ce dama kwata kwata ba zai ba wanda ke waje ai compelling a turo shi da tsiya a ce yau sai ya musulunci nan aya abin da aya take magana kenan amma wanda ya shigo musulunci sai ce ba zai sallah ba wanda ya shigo musulunci sai ce shi a bace ta zina kuma an hana shi kace no compulsion aya ma'ana ta kenan to translation ya je ya karanta translation ko kuma ya karanta fassarar wani murakkabi la jari shi ma la jari annahu la jari ya karanta fassarar musulunci kanta in dai da turanci za a fassara ta in dai irin wancan fassarar ce ba fassarar ma islam bane a ce al-islam means peace shine islam means peace to saboda ka sai mutum ya shige ya je karanta ya karanta shirmen shi a booklet ya fa zama wata ya pamphlet ya karanta ya karanta shirme kawai ya zo a yi ta gardama da shi bai sani ba bai san bai sani ba kuma so da aka sai tashi ya ce psychologically you know akwai wasu abubuwa da aka faɗa a musulunci psychologically in ka kalle su ba su yi da da zamaninmu na yanzu ba wai ba su ba to daga nan saboda haka sai su rika zagin malamai su ce kidahumanci wannan maganan kidahumancin da ake jingina ma malamai ba nan ta faro ba daga annabawa aka fara philosophers wanda suka fara renawa annabawa ku karanta cikin shafin furqan na ibnu taymiya ku gani cewa ya philosophers su suka fara cewa ai ba mai macuci kuma yanzu ka auna ka ji mutanen mu in ba haka suke cewa ba suka ce ba macuci macuta kamar annabawa haka philosophers suka ce suka ce saboda suna zuwa su ja mutane su ja su kuma su kuma saboda cewa suke a yi abu saboda Allah shi yasa wanda an tashi magana ce a'a kada a haɗa mu da Allah fa a cuce mu kada a haɗa mu da addini a cuce mu wannan kalman tuntuni daga can ta samo asali ba yau aka fara ba tun shekaran jiya ma a ta lailata bil bariha daren jiya da na irin su daya tuntuni ta faro saboda ka filosofa sun annaba macuta ne da kazo zo ka bi su ce ka bi macuta to kuma yanzu ya kake gani a mutanenmu kaddara wani ya ma ko kun samu saɓani da ba shi dan adam bane kun samu saɓani in za ka yi mai akan abin da ya ma karama in kana so amma ka haɗa saboda wani ya ma ba daidai ba guda ɗaya ka ce dukkan mutane ka ce haka suke to haka ake yi to za ka za a gansu a ciki su philosophers mata suka yi sun fi annabawan ma suka ce saboda su wai su sukan yi tunani ne su ne su yasa suka zama free thinkers su alaklaniyun su suna tunani ne da kansu kuma in ma za su yi tunani su suna asimil daga wurin Allah suke samu nasu kai tsaye ake ba su tunaninsu su ko annaba kuma su philosophers sai aka samo su su zababbi ne kuma zuwa ga zababbi saboda aka philosophers su zuwa wurin philosophers waɗanda suke ɗalibansu su ma philosophers ne saboda haka masu kwakwalwa zuwa masu kwakwalwa zuwa masu kwakwalwa su ko annabawa aka tsabo su suka ce kaddara ma suna da kwakwalwa to su wakilan dolaye ne ta su kai annabawa suna wakiltar wawaye ne saboda haka abin nan ne kuma duk wanda ya bi su sunan shi wawa auna ka gani cikin wancan surun cikin surat hud da aka yi magana wa ma naraka ka illa na hum araziluna badiyar ra'i ba ma ganin wanda suka bi ka fatin kaskantancin mu ne wanda ko tunani ba su da shi su ne ke bin ka annabi nuhu suka fara gaya ma wannan aka tawo kan annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza qila lahu aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha idan aka ce masa su yi imani kamar yadda mutane suka imani ce za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi idan aka ce su daina barna a cikin ƙasa sai su ce innama nahnu muslihun inna ma na fa wannan adatu hasrin ne wa kasirin cewa ai mu ne ma masu gyaran wanda ba su ba mabannaci ne wanda ba su ba mabannaci ne ku rika gane ayoyin suna tafe da sako da aka ce masu wannan ita ce ma farko wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun idan aka ce su daina banna a cikin kaza sai su ce ai mu ne kawai ma masu gyaran wannan inna man sai da suka ware in ba su ba ma ba mai gyara sai su su ne kawai suka zo su gyara ka shi ne aka kara wa idza qila lahum aminu kama amana an idan aka ce ku imani kamar yadda mutane suka imani sai su ce qalu anu'minu kama amana sufaha za mu imani kamar yadda wawaye suka imani to har yau haka ake kallon mutane in faɗi kawai ake yi in kau kana so ka gane haka nan in kai malami ne je kaurin ciyaman din masallacin ku ka nemi aure gidansa ka gani sai an ce wato dan malamin nan dan yana ganin ma muna sakan mai fuska ya rasa inda zai nemi aure sai gidana dan ya ga ina sakan mai fuska to daga yau zai gani kwatanta ka ko ɗauko ta akai aka ce ba ga ta kyau ka ce ta fi na ba ni iya ta na manya ce ta fi na in ko ba haka ba to ka ɗaura ranka a rana ba a ranar kaɗai ba har da sanda ana sa mai gora ma'anawi in kuma mutum ya ka gwada ba sa ga iyaka abin da suka kasanka da ita kai masa sallan nan ka sallan ita ma abin da ya sa don saboda akwai sallah a magariba da isha da asuba me nige nufi ba a yi karatun bayyane. in ba ka bada su za su yi abin su da kansu wallahi don sun gafi ga eh, rafkar ruwa yau rafkar ruwa ba sai ce ba a sake sallar ba da rafkar ruwa ba zai canza ba yana iya zo ce kai sorry sorry abun ya rikice mu sake sabuwa kawai a sake in dan rafkar ruwa ba za su saka ba karatun bayyane ne yasa suke jin tsoro saboda za a yi sallah asuba a bayyane za a yi magariba biyu a bayyane za a yi isha'i biyu a bayyane to akwai ranar baci ko kuma nan da aka mutu a unguwai tsoron gawa suke yi radda duk aka mutu to gawa ta tsoronta suke ji tsoronta suke ji don haka dole a samu wani da shi bai tsoron gawa in an mutu a ce malam to ga aikin kunan ya zo ya shiga ciki shi ya tube ta a mata wanka a fito a bashi dubu biyu shikenan an gama a nan kasar fa mutum ya mutu mai matsayi bala'in gidajen shi shi ma shi bai san iyakarsu ba kuɗin shi bai san iyakarsu ba komi ga ‘ya'ya ga arziki ga kuɗi ga a garinsu a abuja a ina ya je mutu a abuja suka kai shi tolatin masallaci suka kulle kowa na jin tsoron a kawo shi gidan shi a kai shi ma yamki a gidan a aje wallahi suka ji suna jin tsoro sai dai tolatin masallaci aka kai shi bayan masallaci aka kulle zuwa tsariya a mai sallah a ɗaukai a kai shi gida su zo tun da jama'a sun taru ba zai kama kowa ba sannan a zo a mai sallama aka ji aka bubbuda matan suka leka aka gani to shi kenan shi kenan yanzu an yi sallama sai kuma makabarta daga nan sai makabarta duk gidajen nan bai da arzikin da za a je shi a falo guda ɗaya ya kwana cikin falo sai bayan masallaci bayan bayan bayan bayan masallaci aka kai sai aka kulle a bayi ko tsaye da shi suka ko da shi suka yi hoho a bayi ya kwana ba a yi wanka ba ba a yi komi ba to wurin shi ake bi wai waya aka yi muka zo nan wa zalika li annaktiyabuhum domin in ana giban malamai ko masu da'awa ma'anansa tamfirun nasi min da'awatihim allati hiya da'watul islam shine a sama mutane gudun ko kyamar da'awar da suke yi in ka lura da an tashi ana magana ko zuwa kai malam ko karatu wani yana iya zama ya ce ka amma malamin nan yana da hikima in dai ba dan kaza ba saboda ya rusa wannan kaga mai sauraron daga nan sai yadda wannan magana kawai kamar yadda muka baku labari nan ku duba wancan ba ma wai ba yanzu bane fa malami na karatu yana gane karatu amma yana kallon dungun hannunsa hannun hagu yana karatu amma yana kallon dungun hagu ya duba ga kawai shi ga karatu amma yana ta kallon mai hannu ƙarshe da ya ce kai malam gaskiya karatun ka alhamdulillah kana karatu mai kyau karatun ka da daɗi kuma ana ganewa kuma akwai hikima cikin karatun nan inda ba dan abu ɗaya da ke saman shakka ba game da kai menene ke sama shakka ya wannan fannin naka da nake gani lalle na hagun nan to menene matsalar shi sai ina tunanin ko ka taɓa sata ne aka yanke ma hannu ka ji fa abin da ya ce alhaji haruna cikin to wai dan kusan bayo aka fara ba malami ne bi ma'anar kalma sannan shi shahuri a duniya amma ɗalibin nan shi yana zaune yana kallon yana kallon shi yana karatu amma hannun shi sai guntu lalle na hagu amma ga karatun yana ganewa tangaram ga abu da fa'ida ya ce wallahi karatun nan da daɗi kuma na ganewa ga fa'ida ga amfani inda ba don wani abu da ke saman shakka ba game da kai menene wannan abin da ke sama shakka ce saboda hannunka da na gani guntulalle shine nake tsoro ina tunanin ko sata ka taɓa yi aka yanke ma hannu ya ce yo ai ba ko mutum da yake na gano kai jahili ne inda kai ba jahili ba ne in har sata na taɓa yi ai hannun dama ake yankewa da ka san fikihu jahili in ɓarawo ne ni ai hannun dama ake yankewa ya za a yi ga hannun dama lafiya lau a bashi a yanke na hagu inda sata ne ko ba haka aka ce ba shari'a in ɓarawo ya sata har za a yanke mai hannu hannun dama ake yankewa amma shi sai ce a to shi kenan shi ya ce to shi abin da yake kallo kenan zo da ka rusa karatun gaba ɗaya sai ka gani to in yau ne fa nan na baku labarin imamul bukhari ya ce wani ɗaukar shi fa ya ce kai zai je karatu ya gan yana da dinari dubu kawai ya tashi saboda ya ɓata komi gaba kai shi ya tashi sai da ya ce mashi zan bi ka in yi karatu saboda in amfana amma matsala ta abin zan ci ko abin zan sha ce abin da za ka ci ko ka sha ba matsala ba ce bai izinin lahi ta'ala ina da abin da za mu ci inda dan karatu za ka bi mai karatu ina da abinda zan ciyar da kai ya ce kawai ce ina da dinari dubu tare da ni kasan ko dinari dubu kashe su miliyan nawa ne yanzu dinari dubu kuma ɗalibin ilimi ne fafi rike da dinari dubu don ka gane abin nan daga Allah ne ka saki kowa ka kama Allah dinari dubu yake rike a matsayinsa na lokacin ɗalibi mai yawon karatu ma shi ko da ya tashi haka ne ya ce tawa ya rusa komi sai da aka shiga cikin jirgin ruwa kawai ya yi ihu ya ce an mai sata an mai sata amma sata ya ce an mai sata yana da kudin shi dinari dubu amma bai gansu ba aka ce a dinari dubu ko a wani zamani ya ba karamin kudi ba ne na haka a tsaye da jirgin ruwa a yi caji a caji wanda aka samu dinari dubu a hannun shi to kudinka ne barawo ya yi sata shi ko da ya ji za a yi caji ya ɗauki kudi ya wurga teku dubu dinari dubun aka za ka yi caji ba kuɗi aka yi caji gaba ɗaya kowa ba kuɗi a hannun shi ma wannan babu aka je jirgi ya sauka aka ce makaryaci dama mun san kai ya za a ka samu dinari dubu ya ce wallahi shi yana da dinari <laughs> an sace mai dinari <laughs> to to ba gan su an caje kowa babu to ka shi kenan aka sauka ya ce a ah, wani ya kai da kuɗin nan na san fa kana da dinari dubu na san ba za ka yi ƙarya ba ka ce min kana da dinari dubu kuma yanzu ga shi an zo an yi taji baka da su ya ce na zuba su ruwa dinari dubu ka zuba ruwa ce ba zan zuba su ruwa ba ka yi awar da za ka zuba man da mutunci idan yanzu nan aka yi caji na maganan kuɗin nan aka same su ni zan ce ya nuna ba kuɗin ka bane kuma duk duniya ta rubuto cewa na yi sata kuma dama ana jiran ana jira na daga nan dalilin nan a zubar da su hadisan manzon Allah gaba ɗaya saboda ka min ka illanta ni inda ka yi min wannan aibin duk hadisan na ce ni ko da in rasa hadisin manzon Allah da na tabbatar guda ɗaya to gara ba da duk abin da ke cikin duniya ba ba wai wannan kuɗin ba shi yasa na zuwa su teku kai wawa ne da na san saboda kuɗin ka biyo ne ma da na baka su kyauta tun ma baka sha wahala ba a can inda muka haɗu da na san kuɗin ne burge ka da na baka su ne ka zo ka zuba man da mutunci ka sa a zubar da hadisan manzon Allah da na yi rayuwa ta na yawon tsare su sannan a aibanta musulunci a aibanta musulmi a aibanta hadisan manzon Allah a karyata hadisan da na san gaskiya ne Imam Bukhari duk nan muka karanta duk hadisin da ya rubuta a cikin littafin nan nashi sai yayi sallah raka'a biyu ya ba Allah zabi yayi istikhara sannan ya dauki hadisin ya rubuta in zai ƙara sa wani ta ya kara kuma a Makka ya fara cikin haram amma wani gabo ya zo yanzu ya zauna yana cewa shi har ya gano ma wanda ba su da kyau a ciki sai ya ba Allah zaɓi Allah jaruna duk guda ɗaya in zai rubuta sai ya zauna ya ba Allah zaɓi ya yi kuka ya yi sallah cikin haramin makka sannan in ya ji Allah ya ba shi rubuta ya rubuta ya koma ya gama tara hadisan tarjaman da zai masu ma sai da yi wannan aikin zan yi ma hadisin nan tarjama ina so in mai babi Allah ka bani zaɓin da zan sa ma hadisin nan babin nan suna wanda zai dace da abin da hadisan ke karkashi su daidai da babin Allah ya ba shi wannan daman ya zuba su a littafi sai gama mana wannan aikin wai sannan yanzu mu koma muna ci masu mutunci fa'una rashin sanin matsalar mu ba mu ma san ma me muke ba su magabatan nan tun daga ma annabin shi kan shi kawai galibin mu sunan annabi muka sani wane ne annabi ya yake wurin Allah ya yake a duniyan nan ku duba waɗanda suka san shi suka ce ga duniya nan da za a yi magana a tambayi ta ta taɓa ganin manzon Allah za ta ce a'a haka kawai za ta ce a'a ba ta ga a komi ba ga sahabban manzon Allah nan da za a tambayi duniya kin taba ganin ka masu zaka ce ma a'a haka kawai zaka ce a'a ba ta ga komai ba to ba a san su ba yanzu nan da zan magana nan in ce kowa ya daga hannunsa mutum nawa ne nan yake da littafi a gidansa wanda ya maganar tarihin manzon Allah tun daga haihuwarsa a yawa duniya mutum nawa kuke ganin za su daga hannu ko ai kure ku gani to wanda kake so ne baka da littafin rayuwarsa wanda kake so ne da gaske baka san shi ba wani irin so ne wannan baka san wanda kake so ba kuma an zo ka mutu ce na son annabi da ne da mai dalili ka gano ma abin da zai saka so shi to balle sahabbansa balle wadanda suka taho bayan bayan Allah jigajigai wanda wani in ka dau sahabban nan in ka dau duk wanda ka dau rayuwar shi kana karanta sai ka ji kamar ma ba kowa sai shi duk wanda ka zo kan shi ka koma bayan kun gama wani ka shiga wani sai ka ce to wannan ai yar kana jin ba kamar da ka aje ka gama ka koma wani zaka ji sai dai ka sallama ka ce kai mutanen nan kawai haka to haka su masu imamul bukhari in kana kallon su kawai abinda zaka yanke gaba ɗaya ka ce waɗannan mutane ne Allah ya kawo su don su daga addinin nan kawai amma ayoyi ne sun wuce tunanin fauka tasawurin insan kama wani ya koma kawai malam ya ci abincin shi kawai zauna ita zagin mutane ita zagin malam yana cin mutuncin kuma ya samu gaba ya su masu bi shi a ita magana ala ta halin shi sama Allah Abubakar ya ce wannan mai baharu ne la sahila lahu to baya da sahil din kawai sai dai karatun shi na daban wannan ba zai ishe mu wallahi ba zai ishe mu ba sai mun karanta wani abu daban mu san su wai su wane ne waɗannan a'lam din nan jigajigai ba ɗan ƙaramin abun nan ba da aka yi magana cikin siyar na alamin nubala aka kawo bayani ko kuma albidaya wani ha aka kawo bayani har wani littafi ya yi je ka dauko min shi na ga shi dan karami da ka zo wajen kabon inda ka fara sa da ka farko za ka yi shi jiki a wannan wani mai yalo yalo jiki haka samari ne aka yi na cewa ka samu abokin hira da zababbin bayan Allah dan ka zo ka ji wai ma wannan samari ne dan takaitacce sannan akwai littafin da ya magana cewa in kana son kai hira zaɓo waɗanda za shi ma yana nan littafin kawai aikin ne ba <laughs> na ce ɗauko shi zai ta babu abin nan ba to amma ce akai ka samu waɗanda za ku zauna kai hira da su don saboda ka gano wai su wane ne kai ya kake ya kuma waɗancan suke ka gani saboda ka ji bambancin abin yadda yake to saboda haka dole ne mu tsaya mu rika kallo muna ganin waɗannan abin nan dinnan ko za ka sai da abin ne ɗauko shi ka gani ku gani saboda ka zashi a gani mutum barin dauko shi buɗe ni wannan takaitaccen wancan ne don saboda samun abu ɗinsu ka gani anisul fudala min siyar alamin nubala to waɗannan idan kana karantawa daga nan ne duk wanda ka ɗauka cikin abin nan sai ka san wane ne da abin da ɗinsu wannan ɗan dunkulalle kenan amma kana maganar tufatul a wannan atraf ka zo kana ganin waɗannan jigajigan da za a yi maganar su ba yadda za a yi mutum in dai addini zai ya gama karanta wannan wurin sa ne rena wani waɗannan magabata abadan to wannan ne abin da sa sai wannan aljalisu salihul kafi wal anisu nasihu shafi to cikin nan in kana yi za ka ji yadda ake nuna ma gafa wannan abokin zama na kirki wanda ya ishe ka mai ɗere ma kewa wanda zai ma nasiha wanda ya isar da kai ba sai ka nemi wani ba kuma to da ka zo za a baka kisoshin jigajigan ne kowane a ce ma kalliwa ne kalliwa ne kalliwa ne kaga daga nan shi shikenan kana da abokan hira ba sai ka je dandali ba haka ya gulma kana da aikin da ya fi karfin ka ma kana maganin baka da lokacin ma da zaka zaka karanta ma abin da ke gaban kan yau ka ware wani lokacin kuma da zaka zauna wani da zaka koma cikin mutuncin mutane cikin mutuncin mutane kana da abokan hira wanda in ka tsaya nan ka tsaya gobe in ka dawo nan zaka ci gaba saboda su matattu ne wanda kake hirar da su kana jin su kaman ga kuna yanzu kuna magana inda ka tsaya nan ta tsaya gobe in ka dawo ka ci gaba kuma in baka nan ba su maganar ka to me matsalar ka na <laughs> Allah ya wawu Allah wa wawu yin ko ayyabil kai wai to لأن اكتيابهم أي تنفير للناس من دعوتهم التي هي دعوة الإسلام دومين cin naman waɗannan kamar ana koran mutane ne daga gare su su ji kyamarsu wanda koko daga kyaman su ji kyamar da'awarsu bayan kuma da'awan nan ita ko abin nan suna kira ne zuwa ga musulunci wa tahzirun nasi min tariqihim allati huwa tariqullah da yi ma mutane gargadi kada su bi hanyar su wanda wannan hanyar ita ce hanyar Allah fa zakiru uyubi tullabil ilmi dan haka ambaton aibobin ɗaliban ilimi waddu'ati ila Allah da masu kira zuwa ga Allah ya zama mutane ba su da komi sai an ambaton aidin su saddun ne an sabilillah wannan kaman tara mutane ne daga bin hanya, Allah fantabe ka fadaka kowa ya faɗaka da wannan magana qala al-imam ibnu asakir rahimahullahu ta'ala ai lam ya akhi yace ka sani ya kai dan uwana waffaqani Allah wa iyyaka limarbatihi Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da ni da kai da kema zuwa ga samun yarda Allah tabaraka wa ta'ala wa ja'alana mimman yakhshahu muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin masu jin tsoronsa wa yattaqihi haqqa tuqatihi ya ji tsoronsa iyakar tsoronsa anna luhumal ulama masmuma yace naman malamai dafi gare shi in mutum yace ya ci dafi وَدُعَاتُ اللَّهِ وَعَادَةُ اللَّهِ فِي حَتَكِ أَلْتَارِ أَلْتَارِكُ مُنْتَقِفِيهِمْ ma'aluma? ɗabi'a al'ada Allah ya tona asirin masu rage mutuncin malamai wannan abu ne sananne idan dai mutum al'adar shi kawai ya ci mutuncin ɗaliban ilimi ko ya ci mutuncin malamai wata rana kana nan sai asirin sai a tuni in yana da mummunan manufa za ka gani a nan garin aka yi mutum ne malaminka shi ya karantar da kai tun baka san kowa ba ka zauna gidan shi ka rayu ya yi dalili ka tafi karatu da ka dawo karasa wanda za ka ta ma makami kare na sai shi ya abin ya kare arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu ya ba ta kasance ta kasance mai kyau to misalai da yawa za ka yi ta gani wannan nan ka zo ka tsaya to kuma mu ɗabi'an mu dama za ka karantar da mutum tun ibtida'iya ka karantar da shi kai ne asalin wanda ya koya masa horo ko ko ka koya masa mubtada da khabar da Allah ya bashi sa'a ya tsallaka ya tafi karatu ya dawo kai kai ne wawan farko hasali ma cewa zai kama cuce su da tun farko ba wurin ka suka fara karatu ba a matsayin hannun dolo suka fito to da inda suka kai da sky ce nujum su ne limit ɗinsu amma yanzu ka su sun tsaya a bangon duniya saboda ka sun fara hannun wawa suka fara shiga to auna wasu kuma ma su zo su tsaya malaman ko ganin su ma ba su taba yi ba ma ba su ma san su ba ma ba su taba ganin su ba amma da an zo kawai sai su ce to shikenan ai duk abin da za a faɗi da sun an ce malam wani ya sai da Allah alishi mai kwace kwace ne wannan hasibu la ne wannan wane ne wani ya ce bai da ilimi sai ilimin wando sai abin da shi ilimin shi bai wuce cikin wando ba sai iza sai gyautu shi abin da ya sani kenan duk maganar sarki kawai ya sani kuma malaman da duk duniya ta anshe su ta yarda da su wani ya taso a nan wani ya ce shi karatu suka iya karatun qur'ani sun gano kurakuran malam wani har da wanda suka gano na Sheikh Abdulrahman Sudaisi a nan garin guda bakwai suka je sun gano kurakuran shi a kira yana akwai inda yake tarkikin ra akwai inda yake tafhimin ra duk bai kamata ba wannan wurin a nan garin wata wani ya gano kurakurai bakwai sayyid kutub fi zilal qur'an wasu sun ce gaba ɗaya ma bola ce littafin shi bola duk abin nan duk wannan duk akwai su a nan gani manya manyan zan malamai to kaga ya yi to wannan a ilmance ma fa kenan ake magana banda kuma mutanen gari su da ma ba su san komai ba kawai su dai da sun ji an ce malami su zagaye da ƙarya da abin da ma ba bai taɓa ji ba ma su ɗauka su lafta masa duk wannan manufar shi a rusa da'awa wani wani in kai da shi ne ta hada ku ka samu karama in ya daukan maka akwai ma wani abu ya samu karama in wani abu ya hada ku ka samu karama ba ce ka jali shi ba in sai ka ga dama to amma dunkulewan duka a ka yi musiba ce babba wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bil duk wanda ya sa ya saki harshen sa akan malamai bil salabi da naqasa su shine salab ai iltiqas kenan to wannan balahu Allahu qabala mautihi bi mautil qalbi to Allah ko sai ya jarrabe shi kafin ya mutu da mutuwar zuciya sai zuciyar shi ta mutu kafin ya mutu shi ma tunda yace malamai su ne harshen su abinda zai ta tabawa sai wanda ka manta da duk alkhairin da suka yi sai ka zo mutum ya zo dauka kamar mutanen nan ba su taba yin komai ba sai kuskuren su kawai mutum zai koma yana kallo namu na nan gida ne ko namu na ina ne kuma mutum ya ci albarkacin wannan abun inda ba dan yadda malamai suka tashi tsaye tuntuni tuntuni suka yi ta kokarin su jawo mutane su fitar da su daga cikin duhu wadda duhun da muke ciki Allah kadai san ya kashi da an basifar da muke ciki da mu san ya kasta ba to sau haka sun ya kokarin su in sun yi kuskure wannan duk da kama koma neman kuskuren wani naka ne zai fito fili ma وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم lalle waɗanda suke saba ma umarnin Allah umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ji tsoro kada wata fitina ta same su fitinan nan babbar fitina ta kafirce su fita daga addini aw yusibahum azabun alim fa in qala qa'ilun idan wani mai tambaya wannan an ciro shi naqlan ne anil majmu' fa'in kala ka'ilun idan wani ya yi tambaya zai iya a wannan maganan wani ya ce fa'in aka tsala alimu fa ma za na sana'o. to in malami ya kuskure a za mu yi a naskutu ala harar khata sai mu shuru akan wannan kuskuren au nu bihuhu ko ko za mu ai au nu ko ko za mu bayyana kuskuren mu ce an yi kuskure aljawabu anna hadhihi mas'alatun tazillu fiha al-aqdam ya ce tabbas ga ansa nan amma wannan matsala ce wanda diddige kan zame da yawa a kanta faƙar taktalitul riba bi bayanin haƙƙi wa ya sabihu ai al'amurani ko ya ce yi takan yi kama akan takan cakuɗe wato akan zo wani lokaci ana so a yi bayani sai hada da giba ko ko al'amura guda biyu su cakuɗe wa mutum gashi nan so yake kaza su cakuɗe wala yantabihu lidhalika illa man waffaqahu Allah wa saddadahu ba wanda zai fadaka ga wannan in an zo irin wannan matsayin sai wanda Allah ya datar da shi ya sa shi daidai ya dora shi kan daidai waje ala lahu furqanan yufarriqu bihi bayna al-haqq wal batil Allah ya sanya masa wani abun tantancewa wanda yake iya tantancewa tsakanin gaskiya da ƙarya ya ayyuhallazina amanu taqu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ya ku waɗanda kuka yi imani in kuka ji tsoron Allah Allah zai sa ku abin da za ku tantance tsakanin karya da gaskiya to nan menene ya ɗalibi zai fa'ala talibul ilmi saboda haka wajibi ne ga ɗalibin ilimi an yi bayyana al-khata'a ya bayyana kuskure in an gano wala ya tajawazuhu bil qadari amma kada ya zo wajen bayyana kuskuren yayi suka sai ya soki malamin bil alimi ga malami ta kalili min sha'anihi ko ko yayi kokarin rage masa mutunci ya ce wani wasu ba su san kaza ba ko ya ce mutane ne dama ba su ma iya nahawu ba su iya sarfu ba ba sa iya bambancewa tsakanin muftada da khabari saboda haka shi yanzu shine ya sani sai yayi gaje-gaje da malamin tukuna kai dai ga ya masa da gaskiya ba ruwanka da wannan malami shi ma akwai abin da ya sani baka sani ba ko da da shekarunsa ne akwai abin da ya sani saboda rigan kada ya yi zuwa duniya akwai abin da ya sani kai ma kana da bukatar ilimi a kai ko ba a littafi ba ne haka ne ko kuma sannan akwai wani bangaren na ilimi ma ba ka kamo shi komin karatun ka sai shekaru sun taimake ka idan kana da ƙananan shekaru ko kullum shi kake yi to shekarun ba su kai ka isa wurin ba kuma haka ne ko ba ka wani sau da haka a wuce hamihi a wuce hami fahimihi ko ko mutum ya tuhumci fahimta sai ya ce yi shi matsalan ya iya jawabi sai dai bai da kwakwalwa au gai da zalika mimma yi balaga al'alimu liko menene mimma balaga al'alimu lakari Min ma mimma yi balaga al'alimu hahu ko ko wani wannan wanda inda wannan maganan za ta kai wurin malamin da ba zai ji daɗi ba to kada ya masa kawai a dalil shi fa masalan yaqulu laqad afta shaykh fulan bi kaza wastadalla ala zalika bi salasati adilla wani zai iya yin ce malam ya yayi fatawa akan kaza kuma ya kawo hujjoji guda uku akan wannan wa hadha khata duk wannan kuskure ne li anna dalil al-awwal sahihun masalan ya ce wannan annan dalilin farko ya ce daidai ne ko matsalar walakin dilala fihi la dilala fihi daidai ba wani abin da ya nuna bai nuna haka ba abin da ya kawo amma ba wani hujja wayu bayyana zalika ya fito ya bada bayani ya ce ga dalilin da ya sa ya ce ba hujja ba ce ya dau magana ta biyu wasa ne ba da'ifun sai ƙara cewa ta biyu kuma ita kuma magana mai rauni ce la ta kuma bihi hujja shi ma hujja ba ta tsayu da wannan ba a kafa hujja wai bayyana da'afahu ya bayyana raunin shi ma yace wa salisu sahihun ce ta uku kuwa abin ingantacce ne min haisu subuti in dai maganar tabbata ne haka ne annabi ya faɗi haka ko ce abin ya tabbata Lakin lakinnahu akhta fi tahqiqil sai dai ya yi kuskure wajen haɗa maganan wajen tabbatar da maganan ya jona ta bai daidai ba wa yubayyinu wajhal khata ya bayyana inda ya kuskure thumma yadhkuru sawaba sannan ya ambaci daidai ya ce gashi to wannan duk zai iya yin wannan misali a wannan wal ya hadar fi asna'i jawabihi an yastako an yastajirrahu shaytanu lil ghamzi aw al lamzi to a nan wurin wajen irin wannan bayanin eh wannan bayanin ya fito da shi to ya kiyaye kada ɗan ya sa shi ko ya zunde da baki ko ya nuna da harshe ya nuna malamin nan ya riya abin nan din sai nuna na kasashe ne shi ka qaulihi masalan wa hadhihi qadiyya wadiha la takfa, ala sigar tullab alilm bayan ya gama kawo waɗannan dalilan ya ce nan ga dalili wannan dalili sai ce amma wannan fa matsalan ma to jama'a ku kalli wannan matsala wannan matsala fa ba wata matsala ce mai girma ba har ɗan yara 'yan firamare da za mu ɗauko su za su yi bayanin wannan matsala amma ga babban shehi bai sani ba me ke so zai yi ana yi wasa ko mutum ya ce hada bihun wannan abu daidai ne walakin na da an hulil hawa ya ce wannan abun daidai ne sai dai ya karkace saboda son ran shi wannan son rai ne au wa hada min qillati fahmihi yace wannan magana a fili take ko yara ƙanana sun santa amma saboda karancin fahimtar malamin nan bai gane ba au laqad ja'ana bima lam ya'ti bihi al-awa'il ko yace ce ya zo mana da abin da na farko ba su taba zo mana da shi ba sai shi yanzu ya kawo mana wani karatu ma ya yi shekarar shi na wadika ya fito to faɗi irin waɗannan suka ce sosai أو كقوله وهذا يدل على جهلته ko jahilihi bi hadal ilmi ko ko ya magana wannan shi fi tsanani ma ya kawo maganganu ya kawo maganganu ya ce kaga wannan shi ke nuna wanda ya waccan magana ya nuna ba dalibin ilmi ba ne bai san komi ba au ayya ibara ay tashuru ay tash'uru alqari' aw almustami' bi i'tiqar alalim ko kuma dai duk wata magana nan ba mu iya iyakance maganganun suna da yawa kada ka yadda ka yi duk wata magana da za ka sa ka rena wani malami kuma na sha mana maganan nan cewa rena shi ba shi zai sa kuma ka samu kujerar shi ka hau ba kowa da matsayin da Allah ya kaddara zai kai Allah za za ka zama ka za ka zama ko ana so ko ba a so in ba za ka zama kuma inda aka sai da ka dole nan za ka zaya kowa da nashi saka banga dalilin da zai sa mutum sai a rena wasu malamai sannan wai shi dan zai da shi ba ka karanta littafi ka ce ga abin da ka gane in ba shi bane daidai a dau littafin a tafi can wani malamin a karanta shi yasa daidai ba shi kenan ba kai man ka gane ma ba ka gane daidan ba dauki ka tafi wani malamin mana ka koyo ba shi kenan ba mai matsala ciki na'am ban ji ba khalid <laughs> eh eh da ciki eh eh sai ce to jaya akwai waɗanda suke kuma khalif wannan tu'raf wai ka saba saboda a san ka wani shi zai zo kamar yadda wancan ba Allah ya zo ta waɗannan maganganun in ka kalli wasu abubuwan me dalilin su ma ma menene yau ka kaddara mutumin da yake da awan musulunci ai yau ko ganowa kai a wani wuri ana son a taba annabi to za ka yi kokari ka tare maka a shiga wurin balle a ce mutum shi zai zakulo su mukaddara ma kaddara ma akwai waɗannan abu mutum yau a ce mutum ba zai iya kare annabi to mutumin da ya kasa to ka duba fa mutum baban shi iyayen mutum fa mutum zai iya kokari ya kare su a inda duk karfin shi zai iya yi zai kai kare su to balle annabi wanda ya fi mutum ya fi mamansa ya fi babansa ya fi kowa a duniyar nan amma mutum shine zai je kwalkwalo inda za a ci mutuncin annabi bai tare ba to kaga wannan musiba ce muna roƙon Allah kada ya jarrabe mu da wannan musiba to kaga wannan shine abin nan aw al mustami' bi istiqar al aw al taqlid kai na koma baya ko bi annahu ay ay aw al taqlil min sha'nihi ko rena amarin sa amma in kana talibu zawara'in fa sawfa yaltamisu al uzra li shay yace idan dalibi yana da takatsantsan ai shi nema ma malami uzuri yake yi ya duba ya je ya gano ya ce kai wataƙila dai kai ne baka fahimce shi ba ko ko tambayar da kuka yi mai ce murɗaɗɗa kuma ba ɗabi'an mutane ba nan na gaya maka wasu suka nan da sallah wasu suka tsare ne suka yi man tambaya na gaya wasu suka tashi suka tafi wurin malai sa ka ce da ce ba komi ya ce mm, mm, na san shi tuntuni ba yanzu na san shi ba na san abin da za a ce zai yi na san abin da ba zai ce yanzu ni ba zan ce ba komi ba ko bari zan kira shi in ce mai shi yayi wannan magana ya ko kira shi. ci an zuwa samu an ce ga maganan da kace da ce mai malami ba haka ne ba ka ji yadda muka ce wallahi na sani ya ce ni na san abin da za a iya cewa ka yi na san abin da ba za ka yi na san to to kaddara to yanzu da ya ba da kafa ya ka gani amma da aka je wuri shi aka gama gaya mai magana wurin shi kuka je to shi kenan ina da kwana biyu ba mai magana da shi ba amma yanzu dalilin wannan zai kira ya zo akwai wata rana da wani ya zo nan shi ma ya samu shi shi rigiman ma suke yi an kwace diya an yi wane ne ta mu saboda musulunci aka zo ya dinga man magana awa ɗaya yana ta bayani yana ta bayani na ce ka abin nan ni ya fi karfi na wani ya shiga shi to ai so nake yanzu ka tashi mu tafi na ce ina suka sani yau da za ni gidan mutane gidan mutane sun sani ne yau za ni ma to daga nan da ka je ka shiga iya wuya wuta takalil wayazkuru kurumin min ilmihi wa taqwahu sai ambata ya ce malamin nan Allah ya bashi ilimi sai dai zai yi zaniya wa taqwahu wa wara'ihi da dan dan abun nan sa ma ya gamuru tilka zilla wanda zai nutsar da wannan zamiyan ba za a ma gano ta ba fi bihari hasanati abin da ya kamata mutum yayi kenan an zo an ce malam wani a cika aiko malamin yana da kokari ya kaza yayi kaza shi ya karanta shi ya kaza ta yadda an batan wannan alkhairin nashi har sai ya batar da wannan zamiyar da ake kallo yanzu sai sun batar da su sun ma yardifu zalika bi bayanin haqq sannan bayanan sai ce amma kawai wannan dai zamiya ce kuma dukkan mu zamu iya zamewa saboda haka ni dai ga fahimta ta ga wuri kaza da mun karanta ga abin nan fa qawlihi wa min al-ma'ruf anna hadha ash-shaykh lahu juhudun mashkura ya ce wannan abu ne sananne malamin nan yana da ƙoƙari da ya yi fi na shari sunna wajen yada sunna walakin na aka fi hari mas'ala sai dai ya yi kuskure wa kafa bil mar'i nablan an tu'adda ma'aibuhu kuma ya isa mutum daraja a ce za a iya kirga aibin sama idan ya zama na har kura-kuranka ana iya kirga su hawa malan kasha kenan ba su kai inda ba su kirgo ba haba malam ana kirga su har za iya cewa ga matsalar guda kaza matsalar wane guda uku ce matsalar wane guda goma ku duba fa yanzu nan fi mujalladi littafi wajen mujalladi takwas tara ma a wani bugun wani ya ce wai shi a ciki kuma malamin nan a kurkuku ya littafin nan ba littafi a gaban shi da yi shi ya rubuta littafin nan yana tsare a matsayin an yanke mai hukuncin kisa ya zo ya rubuta littafin nan da ka Ko kuma mutane suka zo a ciki suka gano kurakurai bakwai mujalladi tara hmm? hmm? bandi na shuzbiri lalilin ko ya eh, ka ma mani ba masu wannan ba ce asalin sama mujalladi talatin ne man matsewa aka aka dawo da shi ya dawo ya dawo haka nan ko yanzu ko in ka gansu ga nan duk alil da bai sun fito sun fitirka dirka a nan yanzu don da muke da su manya manya ne jibga jibga to a ciki aka gano kurakurai tara ai bakwai bakwai mai mu wanda ya gano na wadda ma shi anan poli yake ko polin mu ta san da shi ba dan dan diploma ne to yaushe poli ta san mai diploma a gidanta eh ina ya je a cikin boko diploma wanda ke diploma a poli a nan poli diploma shekara ta farko ko poli ba ta san da shi ba don ko student union bai ta shiga ba sannan ko ya isa <laughs> ka san ko baka ma shiga cikin union yaushe ba ko wannan yawan ɗaliban a koli yaushe ta wanda ke diploma a shekara farko ba haba sai dai an je wajen rijistara shi ma an nemo ka da namba dai biye number ka a nemo ka amma a ce a zanka a koli kana shekara farko a nan poli yawan wannan wurin a ce su gano wanda ya shiga shekara farko har sun san shi sai dai in wani abin tsiyaye wanda ba taɓa yi ba wuri aka kai shi gaban rector don a korai zama ji ne zai gano kurakuran imam malik shi ma ya rubutu shi yanzu ya yi rubutu zai ma wani malami ya sa mashi hannu ya ce to ai wannan sa hannun ya fi ƙarfi ni ai ka fi ƙarfi na ma wani malami shi ma haka kai shi da yake ya ma iya abin nan ba ai ana ga muku ana zagi ya zo ana karantar da shi wai radul azhar ake koya ma ɗaliban sai kawai ana mai kawai sai ga haka ya ja layi can ana karantawa a cewa maudu'u har ra'isi bayanu kaza kaza sai ga ya ja layi can sai malamin ya ce masa wai ni nikan ga in na karanto abin sai in ga kawai kana ta jan layi kana ta jan layi wai me kake ja layi ne sai ce wallahi malam ina kallon rakaka ne cikin maganganun malamin akwai a fasa'un nahawiyya a ciki shi muke jamala ya ce ubanka dama ka san ka iya wannan karatun ka zo wuri na to ta shiga ban wuri ka fi karfi na dan iska dan dan magen aro dama ka san haka iya karatun da za ka gano kurakuran malam ka zo gaba na karatun ta shiga ban wuri dan iska magen aro ka san dama ka iya wannan karatun ka zo gaba har kana iya gano kura ma shek abakar mahmud gumi a littafin zaka ce ka gado da kaka ka kura kura na awu sannan ka zo wuri na karatu to ni kafi karfi na dan iskan magen aro kaga wannan shi ba zo kai ba ko ka gane babu yake ne ko wani wurin kai ne baka ba iya ba saboda ka duk abin da ya faɗi ka biya ka je ka dawo ka gane me yake ne ba wai ka je ka gano kuskure kamar masu muktazar ne ba yanzu dama mutane ɗaliban ilimi sai suka fa kenan sun ji wani malamin ya faɗi cewa shi mai muktasar matsalarsa in ba ka iya larabci ba ka biyu shi abin da ya faɗi ai ga babu illa ciki ya ce in ba ka goge a larabci ba gane littafi zai wuya saboda zai iya faɗin magana nan sai an yi nisa sannan ka samu uwarta ko ya faɗi fi'ili nan sai an yi nisa ka samu makul a can karshe to in ba ka goge ba a larabci ba za ka iya gano wannan ba saboda haka malamin ya yi aiki sosai amma a karatun irin wannan zamanin gane littafin sai an yi da gaske sai ka samu gogagge wanda zai koya ba shi gaban da ya tashi sai sai ai malami bishir bai yi a ciki to wancan malamin haka ya gaya masa suka zo su kuma yan gidan malikiya suka ce su bari su zo su nuna wa mutane cewa littattafan malikiya ba wasa ba ne gane su ba wasa bane kuma kwatanta su ka gani ka ɗauki littafin fiƙo na maliki ka kwatanta shi da wani mazhabi ka gani ciki wa za a fi shan wuya wajen koyon gane shi sau da kai suka ce bari su yi ma littattafan a aiki a masu sharfi shi yasa kawai sai wani ya tashi ya tashi ya ɗauki muktasar ɗin ya je masa sharfi ya zo ya masa littattafai yanzu goma sun zo hannun mu san ko har yanzu saurin sun fito ba wani ya ƙara zuwa ya ƙara ɗauka shi shi ma ya je ce ga yadda zai haskaka taisir na na na khalil shi ma ya ɗauki mujalladi hudu ya je ce bari shi ma ya bi yadda za a gane ma littafin kiti shi ma ya ƙara ɗaukar wani ya je ƙara aiki ya ce shi sanda yake koyon muktasar a wurin malamin sai aka yi masa kalma ɗaya yake ɗauka da marece yake zuwa karatun ya ce in ya je sai ya kwana zaune saboda wannan kalmar sankiti ake magana wanda ya aduwa ulbayan amma nan wurin da ka samu wani ya ce ha ah, ma'ai littafin an ce akwai shirme a ciki akwai shirme wani ma mun taɓa ina darakta islamic learning center wata rana kawai na zo wani malami abokina ne kuma amma abin da a addini ba wannan magana sai aka zo ana registration wasu za su zo su su ce islamic studies lasi wasu za su hada su ce arabic lasi sai an zo magana islamic studies ta abin nan sai mu ce a hada da littattafan fikihu a hada da su yana shigowa a gabana sai aka ce to kai yanzu kai zaka koyar da fikihu ya ce wani fikihun aka ce fikihun malikiya zaka koyar da ahadari zaka koyar da ishmawi malam da ya dau littafin nan ya kai ce shi ba zai koyar da wannan bolar ba ya jefar da littafin ya fita sai da ya fita kawai sai ce ma coordinator na ce rubuta mai dismissal kore shi ya ce mana ai haka na ce amma gama to ai naga kuna tare na ce ba mu tare yau ba ma tare kore shi kore shi kawai ya ce rubuta mai takarda an kore nan ya ce irin wannan ai su ne za su bata komi to akwai wani ma daga can garin su inda shi ma ina da littafin shi shi ne ya rubuto littafi ya yi rubutu shi ma ya zo rubuta wani littafi ya ce abinda ke cikin ahadari kawai daidai guda biyu ne ya ce aya da hadisi guda daya da aka zo aka ce wannan ba a menene la ta'ata li makhluqin fi khaliq ya kawo wannan yace Allahu wa rasuluhu a haqqu an yurduhu in kanu mu'minin yace waɗannan su kadai ne daidai amma in ban da ka duk abin da yake cikin ahalari yace bai da bambanci akan tatsunyar da tsofaffi ke yi ta kisa da koki a ya rubuta a littafin sa shi ma dai wani littafin shi rubuta ya ce gashi nan saboda haka shi shine babban wanda zai mutane bayani da ina da littafin hmm? to kaji kamar haka wanda su suka sani cewa ya yi dr Aminu jin ji kansa shi akan ahadari ma ya yi doctorate degree din shi ni kuma na je na ga ahadari a cikin jami'atu zahar ba a ma aje shi sai cikin gilashi ahadarin asalin rubuce yake a cikin gil aka sa shi aka kulle shi a cikin ba a mata ba shi don kada ya faci <laughs> ta wani muka sa wanzu ka ce a ya shi eh da ta su ya ce ko ya zo daga la'aje ba mai sahu ya kasa ba sai ya ce sai zo wani ba da ya sai rigiwa za ta ta rigiwa da shi ce to shi ke da sai ce shi ba mai littafin sahu ne ma ya rubuta littafin mhm. Mhm. to ai ma kai mutane ba karatu suke ba dama karatun ake tsoro to mutum yana tsoro kada duk waɗannan littattafan da ka ɗauka in ka ɗauki iziya in ka ɗauki dukkansu an masa shiro wanda ko akwai wani wuri da aka yi kuskure kake ganin kuskure ne malamin da manufarsa to kuma ɗan adam ne dama zai iya zamewa wani wurin to tun da ya zame ga dalilai da aka yi magana wasu fa da suka tashi mai risalan karanta ba mun karanta da kai Banda suka tashi ya karantar da risala ya karantar da akida ya karantar da suka tashi su kashi kawai sai suka ce ai ma shi bai ma tasbikin karatun da yake yi saboda cikin risala ya hana aja kare shi kuma an je gidan shi an ga dan kuikuyo mhm. saboda aka kaga daga nan shi kenan karatu ya rushe tun nan ga dan kuikuyo a gidansa shi kuma maganar ta zo dan sannan bai mutu bai ce Allah sarki maimakon su nemi me yasa na aje kuikuyan kuma su wani irin dalibai ne da suka bari har na aje kuikuyan masu nema ba sai dai dalilin da na aje kuikuyan shi lokacin da ya rubuta risala ya yi maganan abin da ke ciki na wannan akida na farko lokacin mutazila abin nan eh suna so ma kashe shi dalibai ba sa gadin shi ba mai gadin sa sai ya ce bari ya dauko kuikuyo da ya ɗauko kuikuyon ya ce kyau ya fara ibin nan sai ya ce to sun za su hauro mai gida bari ya tashi ya shiri ko sun tsebi na yan abin nan ba sun ɗebi na yanka shi na mai kuke cewa na dafawa shi ya ɗebi na gashi kafin ya mutu dai ya zama yayi wani abu na kariya shi ne to sun kuma suka koma me yasa ya ajiye kuikuyo ba su tunanin su da ba su gadin shin ba har ya ɗauko kuikuyo in ma halkala kalam hmm? <laughs> to ya rowa lalle shekara wanda ya bi sahabi ba ya zaga ba ya kada a ce shi yana daga cikin kuru ya shigo da abun nan wajen karni ɗari ku da wani abu yana ciki to ai waɗannan su ba su ma ƙyala sahabbai ba ma ballantana <laughs> kai mu tafi dai abun da shi yasa ka dawa wala baka je ya san yayi bada baki ya ce teku ne eh zai wuce teku mu shiga teku mu tafi gefen teku mu tsaya wa qawluhu ko ne ce wannan wa qawluhu wa shaykhu lahu ba'un tawilun fil fiqh ko ya ce kai malamin nan yana da fahimta ba'un yana da abun nan kayan sayarwa sosai wato yana da faɗi yana da ilimi sosai a takaice a bangaren fikihu walakin na alwada an alhaqa khilafa ma qalahu fi hadhihi almas'ala dai dai kuma abin da yake fili gaskiya shine sabanin abin da ya faɗi akan wannan mas'ala wannan shikenan wa'lam anna hadhihi alkalimat in sadarat min talib alilmi idan ka sani wannan maganganu in har sun fito daga bakin ɗalibin ilimi fa inna ma hiya bi masabati durusin tarbawiyya ilmiya to sai dai ya faɗe su da matsayin darussa ne waɗanda yake na tarbiyya kawai ta ilimi ba dan ya abun nan din malami ba liman yastamiu ilaiha aw yaqra'uha min al-jalis nasha daga masu abun eh annati min aljalin jail nasha barakallahu min aw yaqra'uha ko daga waɗanda za su karanta min aljailin nasha saboda al'umma masu tasowa yanzu ibhas ma'i zo mu tafi tare dan taso mu je tare ka zo ka tsaya ka tunani akhil muslim ana la akhafu la ko ukhfika sirran yace ni dai bana boye ma wani sirri bari in gaya ma gaskiya sarahatul qawli yace annani na sanawatin tawila ya ce ni dai tun zamani mai tsawo abahasu an sadikin sadukun yunabbihuni idza ghafaltu ya ce ina neman aboki ko abokiya ta gaskiya amintatta ko amintacce wanda zai faɗakar da ni yayin da na kuskure in na yi kuskure ya jawo hankalina wai zakiruni idza nasitu ko ya tunatar da ni in na manta wa ni idza ktabtu amamahu ahadan ko ya tsawatar da ni in nayi giban wani a gaban shi sai mu kyale shi kawai mu ya yace man mu bari ina ta neman abokin da zan samu yaman haka nan walakin nani hatta al'ana lam ajidu har yanzu ban samu ba wanda zai jawo hankali na ya faɗakar da ni ya fahimtar da ni wa in kuntu a'lamu annahu fi nasi azizun duk da na sani cikin mutane akwai masu daraja bal a min al-kibrit ahmar ya fi wuya ma kan jar ashana dan ana bada labarin laraba na buga misali sukan ba da misali ne samo ashana ja badin balayin abu ne abu ne mai wahala samu a lokacin da can walakinnani lam u'ayish sai dai ni ban san ban san matsalan ai asu ban dai ban tsammani ba fa sawfa abahasu wa abahasu la'allani ajiduhu zan ci gaba da bincike gida da waje da ko'ina watakila in samu laƙad wajen tufa iman laili na dai samu aboki wanda kwacci kullum tsayuwar dare ke yi kullum wa wajen hafiz fi mahaddacin ƙur'ani ma na samu a cikin abokai wa wajen man ya hudu basarahu na samu wanda ke runtsa idanunsa gaba ɗaya bai kallon haram wa wajen tuman ya hafazu lisanahu anil kadhibi na samu wanda ke tsare harshen shi daga ƙarya shi baya ƙarya Sun na samu waɗannan wa wajattu man yataharra akalal halal na samu wanda yake kokarin cin halal bai cin haram wa wajattu man yu'athiru akahu almuslimu ala nafsihi na samu wanda ke fifita dan uwan shi musulmi a karan kanshi in an zo ga wata bukata ya ce ya ban masa ma ya ce ga kaza ga kaza an haɗu ya ce na kyale ma duk na samu wannan wa man yunfiqu fi sabilillahi kaseeran na samu wanda yake ba da dukiyarsa saboda daga addini dai yawa yana ta badawa ba kakkautawa sai dai ni ma wajattu man yaruddani anil ghibati man yarudduni anil ghibati idza waqa'tu fiha sai dai babban matsala har yanzu ban samu wanda zai hana ni giba ba in na fara na shiga tafiye sai bari ya mu bashi mu kyale ya fito innama wajadtu man idza sami'ani aktabun nasa jamalani bi dhikri masawihim kawai na samu wanda duk yayin da ma in na fara giban shi ma sai ya taya ni ya fara kawo mai kai ma kai ne ma baka san su ba ai ran nan ma kaza kai ne ma baka san su ba ai ran nan ma kaza da kullum za zai sai ya faɗi ma abin da ma ba shi bane wasanin wani kuma na biyu shi kuma yamta'idu shi ko zai ji bai son abun yana jin ba daidai bane abin da ake faɗi ya afo yamta'idu ai walakin nahu yastahi an yaqula li ittaqillah zai ji kaman matsewa bai jin daɗi amma bai iya ce mai in tsoron Allah in bari wa thalithin yaskutu wala yuwafiqu aw yu'aridu shi kuma na uku abokin zai shiru shi bai yi bini muka yi ba kuma bai ce a bari ba shi ma ya shiru kawai wa rabi'un ay yaftatihu huwa alhadith bil ghiba na hudu ko shike mafarawa ka ji ka ko san abin da ya faru nan nan da wani ka san abin da ya faru da wani akhi idza wajadta hadhihi hadha sadiq ya kai dan uwa mai karatu idan ka samu wannan abokin irin wanda muke neman nan nan fa'udda alaihi bin nawajis fa'addi alaihi bin nawajis ka rike shi ka rike wannan abokin ka cije shi da haƙoranka na gaba kakka bari ya sulle ma ka samu aboki fa innahu jawhara domin wannan abokin daidai yake da gwalagwalai na mata mun san ko mata ba sa da gwalagwalai a kitchen ko a falo ko dan suke kai shi daki can cikin dakin masu boye to cikin shi a cikin <laughs> wasu masu nagarkin ai banki suke kaiwa ko fa innahu jawhara bal huwa asmanu min az-zahabi wal fidda yace kai wannan yafi tsada ma akan zinariya da azurfa to mu bai shi haka ko to insha Allah gobe sai mu ci gaba al-umuru allati tubahu fiha al-ghiba aina ne ake iya yin giba akwai inda shari'a ta yadda mutum ya yi giba a nan shi wannan ba laifi ba ne. Wadda ka gobe in kaddara Allah lana al sai mu dora daga nan na tafi bi hala na na na na abin alajabi na na na eh eh ana ya mutu to kun gani to gara ma da bai yin ba bai riga yayi ba ko na farko ne yayi shi bai riga yayi ba ana mika mai abin jawabi ya mutu kaga da sauki abin da yasa na ce da sauki karshenta da a ce sai ya yi ne ya babbata ma mutane rai ya babbata abin da wani ya faɗi ya babbata sannan sai ya mutu kaga sai ya mutu kuma na jin haushin shi ka fahimci abin nan ko to amma muhallin shahid da yake cewa cewa ya jiya abin al'ajabi ya faru an taru ana so a yi zaɓe ko na shugabannin na retirees na abin nan gaban governing council nasu na abin nan su nasu a yi zaɓe shi ne ɗaya an sha min magana yana magana lokacin da aka zo wancan ya gama aka zo a ba wannan ya yi magana shi kenan kawai ta gaya musu kwana ya ƙari a wuri to kaga yanzu da wani wuri ne mai muni ko wani abu kaga da daga nan kenan ko kuma a ce ya anshi abin maganan ya kwakwako maganganu sai bayan nan kuma ya mutu kaga da nan an tafi da wata masifa Allah shi san sirrin bayansa to Allah dai tabaraka wa ta'ala ya ji kan ya ji kan musulmai duk inda suke Allah ya samu kyakkyawan karshe yadda fitintunan nan suke juya muna sane muna jin fitintunan da suke ta faruwa ko ta ina muna fata Allah ta bara kota Allah ya ba mu mafita Allah ya bamu mu mafita cikin waɗannan mutuntunu. Allah kai mana maganin waɗannan musibu da suke damun mu dare da rana da tsarkin sunayen subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكب ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا وتوفنا وأنت راض عنا وحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يعني ورحمة الدين ورحمة الله كله حق الله وأول إذا أخذ الله أكبر